يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan wanda muke gabatarwa nan maktaba ta masjid as-salafiyya masjid dalil hadith as-salafiyya masjid kitab wa sunna alaman hajji salafiya nan unguwar jugwal garin biyu jihar borno muna yinin yinin talata yinin goma sha tara ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin goma sha biyu ga watar biyar goma sha biyu ga watar mai ko mayu miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cikin. muna nan a cikin suratun ra'ad yau za mu tashi aya ta talatin da biyar matsalul jannatin da fi wa idal mutabuna sai dai kafin nan akwai 'yan tambayoyi na farko a waiwaye ne akan tambaya ta jiya wani ya nemi ƙarin bayani mun yi bayanin haramcin sayar da jini da kuɗi wanda za a sa wa maras lafiya to shi ne mai tambayi da yake tambaya to yaya idan an yi ƙarin wannan jini ɗin mutum ne yake da mara lafiya an ce za a ƙara masa jini sai ya zanto ƙarin jinin nan da za a masa bai samu mai basa jinin kyauta ba to shin ya zama lalura ne da zai iya saya duk da an haramtar da sayar da jini don abin da aka haramtar da sayar da shi an haramtar da sayen shi e to wannan ya zama lalura in ya rasa mai bashi kyauta ya halatta ya sayi jinin sai dai wanda ya sayar da jinin yana da laifukan gaba daya to yau kuma akwai tambayoyi guda biyu tambaya na farko yana alaka da zakka tambaya na biyu kuma yana alaka da azumi tambayar da yake alaka da zakka mai shi yake mutum ne ya yi noma ya girbe ya buge ya kawo gida sai ya yi jinkirin cire zakka har ta salwanta ko sacewa ko konewa ta hanyar gobara shin menene hukuncin zakar zakarsa ke lalle zai cire zakar zai je ya saya ya cire ko ba zai saya ya cire ba wannan shi tambayar da dan uwa ya tura wani dan uwa daga jamhuriyar Nijar a shi zaka ibnu qudamah al cikin a sharhu umdatul fiqh yake cewa la yajuzu ta'khiruha bai halatta a jinkirta cire zakka ba muddin da ya afka kuma akwai damar fitar da ita ya ce wajibi na kan musulmi ya cire zakar dabbobinsa da zaren shekara ya zagayo amfanin gona da zaren ya kai misali kuma ya girbe an gane ko bai halarta ya jinkirta ba eh, sai dai yace illa annahu ya sai dai a malamai masu sharhan zancensa cikin umdatu sharhu umdatu din suka ce illa annahu ya juzu ta akhiruha sai dai ya halarta a jinkirta a zamanin yasir in lokaci kaɗan ne ma'ana lokacin cire zakka ya yi to ya halatta a jinkirta ta amma da sharaɗi biyu sharaɗin farko lokacin da za a jinkirta babu yawa sharaɗi na biyu ya zanto akwai maslaha a kan jinkiri akwai maslaha a kan jinkirin an gane ko wayannan su ne sharuɗa guda biyu ah, suka ce idan ana maganar maslaha ana nufin maslahar game da shi mabukacin wanda za a baiwa zakar abinda ake nufi akwai maslaha ga mabukacin kamar lokacin da za a bashi zakar zakar ba zai masa amfani ba an gane ko amma nan da sati biyu a nan da wata ɗaya za a shiga halin mat to ana iya jirgin in ka so za ka iya ka babba da shi na shi da ka yi niyya din sai ka yi mai ka yi jirgin an gane ko ko kuma mutum ne a yana yawan barin gidansa da lalura zai aurar da yarsa to kana ganin auren yanzu ka ba zai iya lalata kudin an gane ko to ana iya ajiyewa dab da lokacin sai a bashi in akwai maslaha ga mabukaci da zaka ka ba wa zakar to wani ana iya jirgi haka nan ana iya jinkirin ba da zakadin in akwai hararan zaman ƙurbi eh, da zamanin fadilin kusancin shigowar lokaci mai falala an gane ko ma'ana zai cire zakka amma sai ya zanto ga wani lokaci mai falala ko wani wata mai falala ya kusa yana iya jinkirin misali zai ba da zakkar yau sha tara ko sha takwas ga wata ramadan yadda kai bari a shiga goma karshe ina fata an gane eh, wasu na ganin babu ne ko kamar zai fitar dab da ramadan ya ce to bari ya bari a shiga watan ramadan wasu na ganin babu laifi wai da suke ganin babu laifi akan haka suna kama hujja da maganar sai na usman ibn affan sai na usman ibn affan ya ce haza shaharu zakatikum wannan watar cire zakanku ne faɗinsa wannan watar cire zakanku ne imamu malik ya roito da imamu shafi'i a cikin al'umma da yahya ibn adam da isnadi sahihi mazajen da suka roito mazajen sahihai ne ne sa'annan kuma bukhari ya kada irin wannan isnadi cikin al-ihtisam shi yasa duk da dai malamai sun yi sabani me sai na uso ya ce wannan watar zakkan ku ne ko suka ce watar muharram aka shiga an gane ko ga masu yin zakka shekara shekara ya ce watar zakkar ku ya shigo wasu wasu suka ce watar ramadan ko kuma yana ma'ana dai abin da ake nufi duk abin da Allah ya ce a bayan a matsayin wajibi to a bayan da shi akan kai da zarar lokaci ya yi amma ya halatta a jinkirta shi in akwai maslahar jinkirta wani cikin abin da suke kama hujja da shi cewa duk abin da aka ce ka to in lokaci yayi yi ba tare da ba lokaci ba sai in akwai dalili حديث إمام مسلم a الوداء من ذا Allah sallallahu alaihi wa sallama يجفي kowa ya asu lokacin lokacin da suka fita yace kowa ya asu sai suna jan sai haka ya halatta mutum ya jinkirta cire sa in mutum gaggauta cire zakar akwai tutuwa gare shi shi ne cirewa an gane ko me ake nufi da haka abin da ake nufi da haka mutum ne abubuwan da zai bayar da zakka ya sayi kaddarori da su an gane ko wanda yana jiran lokaci kaza ya sayar da su sai lissafi misali zakar dubu ɗari yana kansa zakar dubu hamsin yana kansa zakar miliyan ɗaya na kansa kaza yana kansa amma yanzu ba shi da farin kuɗi a hannun shi kuna fahimta ba shi da farin kuɗi a hannun shi to duk ƙaddarar da zai ɗaga a lokacin ya sayar sai ya karya farashinsa zai iya samun illa amma yana tsammanin wata kuɗi da zai zo na da kwana hudu kwana biyar sati ɗaya sati biyu to wannan a masa rahusa ya yi jinkiri don zuwan wannan shi ya sa suka ce wa lihada fa innal aqraba annahu la yajuzu lil muzakki wala lil hay'at al khayriyya aw al hukumiyya aw ghayriha mimman yatawalla tawzi'u zakat استثمار أموال الزكاة قبل إيقاعها للفقراء لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة ولما فيه من الإضرار بمستحق الزكاة بتأخيرها هكذا idan ana da kwamiti da take tattara zakka wanda wasu kungiyoyin addini suka kafa an gane ko wanda wasu kungiyoyin addini suka kafa ko wanda gwamnati ta kafa ma'aikata na tattara zakka da rabawa to wayannan ma'aikata na tattara zakka da rabawa ba halatta musu duya kudin zakkar ba kawai su bayar da ita ina ba an gane misali sun kama wata kwamiti na tattara zakka da raba ta wani ya ba da zakka wani ya bayar kun tara ya kai miliyan ɗaya madadin ku cire zakkar sai ku ce a'a bari mu sayi wake ni yi daraja mu sayi kafin mu cire zakkar wannan bai halatta ba bari mu je mu yi tsarin kaya sau ɗaya mu zo mu sayar kafin ba mabukata bai halatta ba an gane ku ana ba su su yi fasalin raba mabukata ba za a sa shi cikin wata harka a juya ba wannan shine fatawar almujma gamayyar malaman furu'a almujma'u eh, fiqhi bi rajidatil alam islamiyya bi makkah mukarrama sun yi zama sun ce bai halatta a juya wannan kuɗin ba ga ministry da take tattara dukiyar zakka kawai ta raba wa wanda suka cancanta an yi wannan zaman karkashin jagorancin abdulaziz bin bas a daura ta goma sha biyar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha tara kimanin shekara ashirin da biyu da suka wuce sannan kuma shine fatawa alludinatu da'ima yadda ya zo cikin fatawa lujina haka nan kuma shine fatawar sheikh muhammad ibn salih al-husaini cikin majmu fatawai fatawi haka shine abuna shine matsaya duk da akwai wasu da suka yi zama a jidda suna ganin a'a ana iya juya kudin muddin akwai wasu dalilai kuma lokacin da za a ɗauka ɗin ba shi da yawa amma dai maganar da ya fi ƙarfi ba a juya ina fata an gane sai dai misali eh, in abin da ya sa za a jinkirta akwai dalili ta shari'a ta jinkirta zakkan kuna ji dalili na shari'a na jinkirta zakkan to sai aka jinkirta don shi to wannan ma'aikatar tana iya juya kudin amma da ribar da kudin duka na zakkan ne ba wai wani ne zai ci asu da ya juya abin da yake kai na shi ba kamar misali a ce gashi nan wata gidauniya tana ɗaukan nauyin wasu ɗaya miskinai fakirai marayu tana ciyar da su sai ya zanto tana da abinci na wata uku hudu biyar wanda yanzu yan an ba ta kudin ba zai amfani ba ina ba ta an gane to kaga wannan ana iya jinkirin ba su zuwa ga lokacin da za a bukata kuna fahimta sannan suka ce mutum ne zakka ya hau kanshi lokacin cire zakkar yayi yayi lissafin kudinsa naira miliyan goma da sai daɗin yayi sai ta a bari ya sake juya kudin sati ɗaya sati biyu gafe ya cire zakka sai shiga juya kudin sai bala'i ya same shi kudin gaba ɗaya mutu an gane ku annoba ya samu dukiya sai suka ce tun da dai lokacin cire zakan yayi har ya bari ya wuce bai bayar ba sai kudin ya salwanta to wajibi ne zakan nan bashi da zai nema ya biya to kenan kaga mai tambaya ka yi noma buhu goma ka samu zakar buhu ɗaya a kanka noman damina sai ka zo ka ajiye a store baka cire zakka ba gobara ya cinye to wannan wajibi ne ka sayi buhun masara a kasuwa ka ba da zakka ina fata an gani wannan wajibi amma ku gane kafin tsallake wannan gafa yanzu bai halatta ka yi noma buhun goma ka sa a so ba ba ne ya same su ba ka ce zakar buhu na yamma ka je ka sayi a kasuwa ka bayar a'a dole a cikin wanda ka noman za ka ba da zakka sai dai in masifa ce ta same shi da ya sa muka ɗauki wannan hukunci annabi ya haramtar da in ka ba da zakka mai shi zai tsare ya haramtar da ka saya to yanzu idan ka yi noman sai ka je ka sayi wanda za ka cire zakkan ka bayar a kasuwa kamar wannan buhu ɗaya na gida na zakkan ka sayarwa kanka ne ga bai halatta wannan Ah, amma wasu mabuta ilimi suka ce shi ya baka suka ce eh, dole ne in lokaci ya yi baka bayan ba annoba ya cinye dole sai ka biya don kamar bakin bil adama ne sai dai an samu wasu daga cikin ma'abuta ilimi kaɗan daga cikin suka ce idan zakar ya kama ka lokacin ya yi sai ka yi jinkirin cirewa kuna ji jinkirin iri biyu ne idan jinkiri ne ba gaira ba dalili sai ya salwanta wannan wajibi ne ya biya idan jinkirin kuma akwai dalili yana ganin kai bari a bayar da zakkan nan lokaci kaza bari in ƙara sati ɗaya zai iya wa sati ɗaya ne ina ganin bukata zai yawaitu a bari sati ɗaya na za a shiga ramadan ko na makamanci haka sai jinkirta da kyakkyawar manufa sai kafin lokacin sai annoba ya samu dukiyar to wasu suna ganin ba sai ya biya ba don wannan kamar amana ce a wurinsa ta ajiya shi kuma amana ta ajiya in ta salwanta ba da niyya ba ba da saka shi ba wannan ba ajiya domin al'amwal ibn zanjawai za ka samu bayanai a kai da al-mukhtaratun jariya za ka samu bayanai akai. amma dai malamai duka sun tafi akan cewa in ana a gobe ne lokacin zakarsa zai kama sai yau asara ya same sa ya ne duk da babu zaka a kansa don lokacin bai ba haka nan babu saɓani ya halatta mutum ya ba da zaka kafin lokacin zaka misali in shi zakarsa zai kama saura wata biyu gaba saura wata uku sai yanzu aka yi lockdown sai ya ga kai yanzu al'umma na da bukata to ya halatta maimakon zakai da zai cire a lokacin ya cire a yanzu ko ya zanto zakar saura dan watanni sai kuma gashi na inda yake ai ambaliyar ruwa ta rusa gidajen mutane ba abinci ba kaza to yana iya bada zakarsa kafin lokacin yadda ya zo a ibn annabi ya kafa kwamitin su tara zakka suka zo suka ce abbas bai bada zakarsa ba sai annabi ta akara ku zargi abbas shi ya bani zakarsa na shekaran da ya gabata da ya bani na shekaran nan da shekaran ya zuwa wata matsala ce ta faru sai dunkula zakar shekara tun kafin na shekarar ma ya sai ya bayar annabi ya aiwatar da wa'annan ayyukan da shi an gane ko wani kenan shine a takaice to akwai tambayar da yake alaka da azumi to tambayar nan da yake alaka da azumi na kama tambayar farko ya cin da lokacin amma tambaye da yake alaka da azumi bari mu amsa shi a gurguje shi kuma ne shi ya ce shi ya halatta ina jin mace ce shi ya halatta in ɗanɗana ɗanɗanon miya don samun tabbacin isan gishiri ko magi ina da azumi da rana wadda shi ne tambayar imamul bukhari ya yi wata babi a sahih bukari cikin kitabu siyam littafi na talatin shine kitabu siyam a cikin babi na ashirin da biyar babu iktisalin sa'in babin wankar mai azumi mai azumi ya yi wanka sai ya kawo wata hadisi ya bude da asali wa ballabin umar radiyallahu anhu ma sauban fa alqahu alaihi wa wasai ibnu umar yana da azumi to sai ya ɗauki riga ya jika da ruwa shakam sai ya sa rigan a kansa don damshi damshin ya rika sanya na masa jiki don ya samu saukin azumi ta wani ya nuna mai azumi don azumi ya dame shi ya jika kyalle da ruwa ya sa kansa babu ne imamul bukhari ya kawo na asari yadda ibn hajar al-asqalani ya ce don raddi ga abin da ya zo daga ibrahim na ka'i cewa wakiku ya roto daga alhassan ibn salih daga muhira cewa makaruhi ne mai azumi ya jika tufafinsa to shi da ke sai ka ibn umar wanda shugaban masu bin sunna ne saboda haka babu laifi don ana da kana da azumi kana iya jika riganka da wandonka ɗanyen shakar sai ka sa su suna baka sanyi a jikinka wannan babu ne imam al-bukhari yace wa dakhala ash-sha'bi al-hammam wa sa'id imam ash-sha'bi ya shiga wurin wanka yana da azumi ma'ana idan azumi ya damu mutum ya halatta shiga wajen wanka ya watsa ruwa ta shawa ne ta mene ya wanka wannan ya halatta haka ibnu abbas yace inji imam bukhari la ba su an yi tafa amal qidra aw ash-shay babu laifi mai azumi ya dandane girki an gane ko ya dandane girki yadda mace za ta ɗana gishiri ya ji ko bai ji ba magi ya ji ko bai ji ba za ta ba wa yaro kunu ta ɗana eh, a bakinta eh, a harshenta suga ya ji ko bai ji ba amma in ta ɗana sai ta tsofar an gane ko ko ta goge harshenta yadda ya tabbata sahabbai suka je kasuwa sayan eh, zuma ko maɗi ko nono suna ɗanawa a harshensu ya kwan biyu ne ko bai kwan ba ya lalace ne ko bai lalace ba da tsami ne ko ba tsami da zaki ne ko ba zaki sai dai ba su haɗewa babu ne Hassan al-Basri yace la Imam Bukhari ta Hassan al-Basri ta la ba sa bil madmadati wa tabarrud lisan babu lafi kana da azumi ya ya yanke maka baki kana iya kurkure bakinka sannan kuma mai azumi yana iya jika jikinsa ya ji sanyi sanyi kenan yau sai ka ce ya samu wuri da fanka ko AC duk ya halatta don azumi yana wahalar da kai hanyoyi da za su sauƙaƙe maka azumi mustahabbi ne ka yi wa qalibul mas'ud imam bukhari ta abdullahi dan mas'ud yace idza kana yawmu sawmi adukum yusbih da hina mutarajjila idan mutum yana da azumi ya halatta ya wayi gari yayi wanka ya shafa mai masu kanshi ya taje kansa babu laifi imam bukhari ta anas kan mali inna li abzana ina da abzan abzan katon dutse ne ake samu sai a rarike shi sai zama kamar swimming pool ko kamar irin wannan abin wanka na zamani wanda yake nan kamar wani katon daro din nan ibn uh, anas yana da irin wannan ya samu dutse aka rarike shi ya zama kamar swimming pool sai ebo ruwa ya cika ya ajiye a inuwa ƙarƙashin bishiya haka idan azumi ya dame shi shi kenan sai shiga cikin ya kwanta a cikin ruwa kansa ne kawai a waje an gane ko wa'annan babu laifi wa yuzkaru anin nabi annahu istaka wa sa'im an ambato daga annabi yayi aswaki yana da azumi imam bukhari ta wa qala min umar wannan awwalan nahari wa akhirahu ibn umar yace ya halatta ya aswaki safe da yamma wala yabla qawlikahu kawai da in yana aswakin kada ya hade mai. yawo sai ya tofar imam bukhari ta aba ce in zara da riqahu la aqulu yusur imam bukhari ce idan mutum aba ibn abi rabah ce idan mutum ya aswaki madadin ya tofar da yawun sai ya haɗe ba za mu ce azumin sa ya kare ba amma kamar ya aikata makruh an bi so ya tofar imam bukhari ce wa qala ibn sirin ibn sirin ce la ba'sa bi suwaki raba babu laifi kai aswaki da danyen itace danyen nille danyen dalbe dan leji ne ba leji kai aswaki da dan itace sai aka ce da shi lahu ta'amun an yana da test sai ya ce a ah, wal ma'u lahu ta'amun wa anta tumaddu bi ai ruwa ma yana da test yana da dandano kuma kana kurkuran baki ko ruwa ba shi da dandano ba a bambance ruwan sama <laughs> da ruwan da ba na sama ba a bambance ruwan rija da ruwan famfo ba a bambance ruwan gari da gari ba a bambance faro da ruwan da ba faro ba ai ruwa yana da fes kuma kana abinan in ana maganar danye karshen danye dai shine ruwa in itace danye to karshen danye shine ruwa in ana maganar ɗanɗano itacen ne yana da ɗanɗano to ai ruwan ma yana da ɗanɗano kai kurkuren baki kai alwala azar kai alwala lahar an gane ko walam yara anas wal hasan wa ibrahim bil kohli lisa'imi ba'san da anas da alhassan da ibrahim suka ce babu laifi mai azumi yana iya yin kwalli wannan kenan to kun gawa mun sa maganar da ya kama cewa ɗanɗana ɗanɗano a baki baya karya azumi akwai abubuwan da yake alaƙa da wannan to wannan kuma sai mun zo karatun gaba sai mu gina a kai aran ma za mu tashi kan faɗin allah maɗaukakin sarki مثل الجنة التي وإذا المتقون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دار تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار جزاك الله خيرا وبنجي تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ubangiji ta'ala ya ce matsalul jannati misalin aljanna allati wa'idal muttaquna wacce aka yi alkawarinta ga masu tsoron Allah a tajiri tana gudana min tahti a karkashinta al'anharu ƙoramu ukuluha abubuwan cinta da'imun dawwamamme ne wa ha haka ma inuwarta dawwamamme ne tilka wannan uqbal ladina shi ne ƙarshen sakamakon waɗanda suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirina a ƙarshen sakamakon kafirai kuma annar shi ne ne wuta a matsal misali wasu ka ce matsalu shine misali wanda shine maganar jamhurin ulama fadin allah matsalu shine misali yayin da wasu ke ganin matsalu siffa matsalu jannati ya ne sifatun jannati a siffa wani yake so an ce matsalu ai masa rufu'a ne don kasantuwarsa mubtada matsalin jannati wasu wasu ce khabar misalin aljanna allati wu'ida almuttaqun wanda aka yi alkawarin da ga masu tsoron Allah shi yasa wasu ce masal misali wasu ce sifa a wayanda suka ce sifa kamar da Allah ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil yani zalika sifatuhum fit tawrati وصفاتهم في الإنجيل ولله المثل الأعلى يعني ولله صفة الأعلى آه. الله يتمثل الجنة كان إيتوا مثال الجنة هو صفر الجنة التي وجد المتقون وجعك القول انت كما سورة الله duk wanda baya tsoron Allah Allah bai masa alkawarin aljanna ba amma duk mai tsoron Allah Allah ya yi alkawarin zai ba shi za mu ga a wurare da dama Allah ya yi wannan inda ubangiji ta'ala yake cewa alif lamim zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina shari'a ce ga masu takawa masu tsoron Allah me faɗa karshe ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wayannan suna kan shari'a daga ubangijinsu wayannan kuma sune masu samun babbar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu ah, suratu nabaji suratu amma inna lil muttaqina mafaza lalle ga masu tsoron Allah suna da babbar rabo a dalika lambuna wa alaba da inabai wa kawai ba asraba wa ka'san bihada yadda ya faɗi irin haka a cikin suratul mursalat innal muttaqina fi إن المتكين لن يمعظوا التكوان في بلاد سنة كنوة الجنة وعيون الإدان يروى يدعو بنجد يفعير حتى أسكير صورة الإجر إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم معنى للي ما صدق أوا سنة تفين الجنة لإدام الروا mun ciccire abin da yake tsakanin zukatansu na kulli da gaba muka bai da su 'yan uwa babu wata wahala da gajiya da zai same kaga wannan yana nuna maka ashe asalin aljanna Allah ya yi wa masu tsoronsa ne alkawarinsa shi ya sa ma ala yace masalul jannati allati wu'idal muttaquna misalin aljannar da aka yi wa masu takawa alkawarinsa haka ya faɗa a suratu muhammad sallallahu alaihi wasallama masalul jannatin allati wu'idal tajiri tajri eh, fiha anharun min ma'in غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن زين له سوء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم a takaice abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a nan aljanna Allah ya yi alkawari ne ga masu tsoron Allah don nan karara matsalul jannati misalin aljanna allati wuhida wacce aka yi alkawarinta almuttaquna ga masu tsoron Allah wuhidan nan fi'il madi fi'il fi'il fi'il madi majhul ne ko fi'il madi mabni bi ma lam yusamma fa'iluhu almuttaquna na'ibul fa'il ne to shine kinan amma wanda ya musu alkawarin sananne ne Allah ne shi yasa ba wanda zai shiga aljanna sai mai shakawa. a shi yasa ma haduwar ramadan da girman da da bajintanta da mafi girman sakon da ta ba wa zuciya takawar da za ka samu shiga aljanna shi yasa ubangiji ta'ala da ya zo suratul baqara da ya tashi buɗe ayar azumi ayar farko na azumi ya rufe ta da takawa ayar karshe na azumi ya rage ta da takawa ayar farko ya ayu allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum min an wajibtar muku da azumi yadda aka wajibtar wa wanda suke gabanin ku don ku zanto masu takawa ramadan jami'a ce ana shiga ne duk wanda yake so ya nasara jami'ar sai ya ci takawa to ga ayar farko ya rufe da takawa ayar karshe da ya maganar azumi a bakar shi ma ya rufe ta da takawa wa hilla lakum laylata siyamin rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وأفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبادروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون معناه domin su اصدقاء masu takawa sai الكومي يسع بامي درجة سيد قرآن الله وبنجي تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله من أكرمكم لأنهم من فيها درجة أو جمع الله سلمة ستكوا shi yasa in ban manta ba ahmad shauki in ban manta ba yake cewa faman tamanna an yakuna akrama falyattaqillaha yakun mukrama duk wanda ya burin ya zanto mai daraja mai karinci ya ji tsoron Allah zai zanto mai karinci bilal ibn abi rabah yana da aibi guda biyu wanda wajen larabawa jahilai aibi ne wajen turawa gidadawa aibi ne shi ne kasantuwar sabbakin fata ka gane za zai kasashen turai da suke kyamatar bakin fata a to bilal bakin fata ne na daya sannan ko na biyu bawa ne shi bawa ne shi sannan ko na uku ma ka kara talaka ne shi amma duk da bakin fata ne duk da bawa ne shi duk da talaka ne shi da ya zanto mai tsoron Allah sai Allah ya nada shi shugaban ladanan duniya min al-awwalin wal akhirin har da naka shi sannan kuma ka tsallake shi ka zo ka dobi annabi sallallahu alaihi wasallam maraya ne talaka ne shi gaba da baya amma da ya zanto mai takawa sai Allah ya mai da shi khatimul anbiya'i wa imamul mursalin saboda haka takawa shi ne mutum in kana da takawa baka da matsala a rayuwarka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk matsala Allah zai kama fita wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah zai kama masa sauki in ya ga abubuwa duk ya rasa wanne ne zai fi jin daɗinsa in tattakun laha yi allakun furkanin allah zai garbe ya zaɓa masa wanda ya takawa shi ne wasiyar allah ga wannan al'umma da al'umma da suka zo gabanin walakar wasainan ladina utul kitabu min qablikum wa iyyakum an taqullaha sannan kuma takawa shine abin da yake hana dukkan bawan Allah sabon Allah qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya saboda haka wannan yana nuna takawa shine komai ko da babu riba ko ɗaya da takawa sai dai kawai mai takawa Allah ya yi alkawarin baka aljanna ai ya gama komai masalul jannatu bai ta allati wu'idan musalluna aiwa ba sallah alkawari ba bai ta wu'idan nuna ba bai ta wu'idan mujahiduna ba bai ta wu'idan kaza ba wuce a'a wu'idan muttaquna bai ce matsalin jannatin na ce wa idan an biya ba bai ce wa idal mursaluna ba bai ce wa idal salihuna ba bai ce wa idal siddiquna ba sai ce wa idal muttaquna aka yi alƙawarinsa ga masu karkawar. an gane ku? to shi ya sa ma annabi isa alaihi salam cikin annabin allah abinan يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان به تنجية تتواتي للقوة أم قال لكم من يسا يسا يسا من لو كتا أفريت النوع شيء ألا يكرادا وطيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وشيء وكان الهدية ثم لك التقوى shine komai shi yasa misalin aljannan nan da Allah ya yi alkawarinta ga almuttaquna masu takawa masu tsoron Allah ga aljannar ga yadda take tajri min tahtiha tana gudana ƙarƙashin wannan aljannar al'anhar. anhar na gudana a ƙarƙashin ta dama aljanna tsarin damuna ne aljanna tsarin gona ne sai ba ga Allah yana kira aljanna da jannat jannat gadin domin furut suna da matsar amfani a jikin mutum shi yasa aljannar gadin don mun sani furut kayan marmari su lemo su abarba su gwanda su wane ne duka suna da amfani matuƙa gaya a jikin mutum suna da abubuwan da suke bayarwa a jikin mutum shi yasa ko aljanna sai da Allah ya zuba su a ciki wani wuri a aljannar as-sabiqun as-sabiqun wa fakihatin mimma yatakhayyarun a aljannar ashabul yamin ma a ashabul yamin wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a ma'ana aljanna din dama eh, kashi biyu ne akwai na as-sabiqun as-sabiqun akwai furut a ciki akwai na a ashabul yamin su ma akwai furut a ciki wannan yana nuna muhimmancin furut furin kuma yadda muke amfani da su ne eh, wani daga kwata-kwata ba mu amfani da su kawai mutum da ci balangu da ci tsire da ci menene sai wata ne wata ne bai ta dan mango bai sha lemo ba bai ta abarba ba bai ci kankana ba bai ci karas ba kaza kaza wannan matsala ce ko kuma ya samu amma bai iya ci ba don wani sai ya zauna ya yi nan da abinci ya koshi sai ya bare lemo ya sha ya bare kankana ya sha imam shafi ya ce likitoci sun ce ba zai baka amfani da ake so ba su ake so a shimfiɗa su a kasa sai wasu su hau amma shi nan ta kai noman to goma ne ashirin da talatin saba'in ya je ya cike wurin shi nan ta tsebo wannan ya zo sama kafin ya jira su ba wuri ai ya rabe yi jama'a ya zama wani abu da shi su ake sawa a kasa suna da saurin narkewa kan sai su bawa wa abinci shi sa aka ce wannan nazariya ta likitoci ƙur'ani ya tabbatar in ka je cikin suratul waqi'a don da Allah ya zo yana maganar yadda yan aljanna za su rika cin abincin su aljanna sai yake wa faqihatin kasira za su sha kayan marmari masu yawa wa lahani tayr sai su bi kansa da naman tsuntsu naman kaji ma sau kenan sai da kayan marmarin ya wuce kafin kayan girki na kan wuta suka shiga wannan nazariya ce saboda haka shi yasa a cikin aljanna ta jirimin ta hajjiyar anhar ƙoramu na gudana a ƙarƙashin ita aljanna da ƙoramu na gudana a ƙarƙashinta wannan ya ce ƙoramu sai shiru amma Alƙur'ani fassiru ba ha ba'dan ya yi maza fashin baki akan kogunan a cikin a aya ta sha biyar a cikin suratul muhammad matsalin jannatin da tu idan mutakun allah yake cewa fi ha min ma'i akwai koguna da ruwa ka san yadda allah ya sirrinsa ba abin da ya kai ruwa daji yanzu ka yi buɗe baki ko da kana da wasu jus naka ko wasu minerals naka ko wasu ka sha a duk lokacin da kake shan ruwa sai ka ji ya komai daɗi don wallahu halaka kulla dabatin min ma'i to akwai koguna na ruwa akwai koguna na ruwa na farko ghairi asini ruwa ba mai baci ba babu bakteriya babu kaza babu kaza ba za a ce an shaki wata cuta a ruwan da yake cikin a an shaki yalo fever ayi yi kaza ayi yi kaza yadda ɗalibai suka ci karo da shi kwanakin bayan suka je filters ne ko mene to shi ya sa ka ce min ma'in gairi asini ai ko da dai ba a fassara maka ba ne ka san ruwan lafiyar sai na ji wa anharun min labani akwai koguna da nono nono kuma kala kala na dabbobi daban-daban na aljanna wa anharun min labanin nonon ma na ne da zai ya samu dan nan bai sauya ba an gane ko su ma na don ba su yi tuwa sun sa ruwa ba eh, nonon gagara <laughs> kin zurmo mai kyau laban lalle ta rayya samu ko da yake shi ya kuma ma ya daina samu da ko ma na akwai ana kai kana samu yanzu mun je gida akwai <laughs> to shi da ke nan min labanin lalle ta rayya samu nonon da ɗanɗanarsa bai sauya ba sai na uku wa alharin min kamar akwai koguna na giya an gane ko ba giya irin na duniya mai wari da tsori ba Eh, wa na harin hamrin shi ne lazzatin mai share ne ta ga wani ya taki amma ya shigo masallaci sai masallacin ta hanfa to shi wannan giya din lazzatin mai share ne to in yana da daɗi da mai sha ai masu jin ƙanshinsa kuma yana da daɗi da shi wani harin min hamrin lazzatin mai share ne sai na hudu wani harin min asalin da koguna na zuma وصفى تاكلتي ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم فأتكلتي الله يفعل قومنا قلوب نجد صاحب الجنة فأما بيجي منا akwai kai mara da ma cikin kayan sha da mai da so sobo ya fi son sobo da ya kuwa to kaga a nan ba shi akwai kogin soko ko zoto ba an gane ko ba mamaki a ce wani ya saba da buli kan zo kenan ko ba shi ce akwai kogin ruwan kan zo ba ba mamaki wani ya saba da koko ba kare da kare ba gaji an ce akwai kogi na koko ba an gane ko sai kuma dan nijar ta saba da kogin shayi ko ba gaji an ce kogin shayi ba Eh, to ba mamaki wani ya ce to kogunan nan hudu kadai wani ya ce ya saba da uh, maltina na zama da yanzu da shan maltina wani ya ce ya saba da sufari wani ya ce ya saba da kaza to shine sai Allah ya wala hum fiha min kulli samarati ya'ani anharu kulli samarati akwai kogunan jus na kowane ya ta to asiru kulli samarati akwai na coca cola akwai na fanta akwai na sprite akwai na jinjino akwai na fat ala ba na duk wani abin sha to Allah ya yi wa mai shi jus na shi a aljanna ko guda ne da shi famfo kawai za a kunna a ita an gane ko kuma famfo ɗin akwai mai sanyi akwai mai yi kuma gwargwale da kake so shi da ke nan, matsalin jannatin da su idan mutakun tajiri min takiyar anhar koramuna gudana karkashin ta madadi ne suka shiga mai dubu dubri unguwan bulabule tajiri min takiyar kwata ka ji wasu eh, lunguna a kano ko ba ga ba sai ilimin tashi a kwata a shi aljanna ba kwatami ne yake gudana a ƙarƙashi yadda a nan gwamna abu da abu ne a a a'a shi in ka ga abu yana gudana to abin sha da dire yau babu a kwata wannan abu ya bata kayan ka yana karni yana karni a'a ga su nan ba gudanar ruwa amma drink ne kala kala a ciki haka Allah ya tsara kayan Allah ya yi tsara jirgin ukuluha da'imun wa zilluha Allah yake cewa ukuluha abincinta da'imun ya'ani la yanqati baya yankewa an gane ko ukuluha abincinta da'imun da wamamme mene baya yankewa ba a cewa wannan bishiyar lemon lemon kanta ya tsare na gwanda nan ya tsare na abin nan ya tsare a'a ko yaushe furin suna kanta duk inda ta tsinka furut ko wani madadin da za ta tsira a wurin yanzu ka ka ke yi ai idan ka tsinka sai ka ci za ka ji baka taba cin abu mai daɗi irinsa ba kana tsinka sai da wani ya bullo wurin ya ji wannan haske kuma suka ce bari ƙara ɗana wani kana ɗana sai da ya ji na farkon shi ma kana tsinka shi wani ya tsiro a wurin shi ma in ka tsinko ya ji wannan daɗin kuma daɗin daɗin ba za ka koshi ka kai cikin ka ya abu ba ko ba za ka je ruwa ba cikin ka normal ne shi da ukulu hada'in don ne Allah ya sa furudin ko da yake yana nan don ba za ka koshi ka ji ta kanka ba ko ba za ka je ruwa ba duk lokacin da ka yi za ka tsinka ka ba zai gani da taunawa ba ukulu mun kenan ya yi tatuwan da kodin su karka ce a'a kodin su kana ganin sa kana kwaɗayin sa amma cikin ga ya kumbura ina gishirin an duru a'a babu kumburin ciki babu cikin ciki kuma ga sanan a kodayaushe akwai ukulu a da'imun wa zilluha wa ukulu a da'im ma'ana kayan itatuwanta abincinta kodayaushe yana nan sai maru a latan wanda yana nuna amfanin furut jama'a kullum in Allah yana maganar aljanna bai taɓa maganar wani dafaffen girki ba sai namun tsuntsu wala ne bai amma kullum sai dai daga faɗin ginafai ya faɗi ya faɗi kaza an gane ko ba wai su ma babu ba duk miyar da ka sani a duniya akwai ya kwada da yau so ne ma gaba ko ba gaba eh, akwai akwai miyar kuka da gauta alhamdulillah su ma su ne gaba eh, akwai fura amma ba da gugarwa ba don ba ya sa ciwon sai la yusaddaquna an wa la yusaddaquna akwai fura akwai nono aya ba ya kama na da gubatar da ta afirka akwai lamba ko ba ta wa akwai magdum su kwa magdum miyar magdum sai ku yi hakuri wannan ba shi ne akwai miyar magdum akwai ba gaba akwai miyar kuduka akwai biran ko ba gaba akwai dana akwai shaf ko ba gaba to shi da kenan duka wayannan akwai su amma Allah ya ji tallata furut domin su dan adam ya fi bukata kuma su ne ɗan adam baya gajiya da su to shi da kenan Allah madawacin sarki ya ce ukulu ha da'imun kurun na kayan aljanna a kodiyarsa suke ba a cewa yanzu ba takar mangoro ba ba takar abarba ba a kodiyarsa akwai ukulu ha da'imun sannan kuma uh, wato uh, shi ba mai yankewa bane kamar kurun na duniya wa zilluha Eh, ana nufin da'imun ko akwai ana nufin da'imun a aljanna ba a babda ballan tana ce furul ya kare ba a shigo da sarki ba sannan kuma wa zilluha inuwar ta ma ko da yaushe ba a cewa aljanna kan yau a yi rana an tafka rana Ba ko ina a aljanna inuwa ne shi sa a cikin suratul waqi'a yake wa zillin mamdud da inuwa mai kaiye annabi sallallahu alaihi wasallam ta aljanna akwai bishiyoyi inuwar bishiya daya da za a samu mahayin doki wanda ya kware da iya gudu da doki ya samu dokin da shi ne na daya a iya gudu to mutum zai iya gudu ya yi sukuwa shekara ɗari da ya wuce inuwar bishiya guda ɗaya ba bai cimba da shi saboda ka aljanna babu rana babu rana ha ai a cikin suratul mursalat Allah ya faɗa la yarawna fiha shamsan ba za su ga kwallon rana da idan kar kuma wani ce to tun da babu rana amma za a yi inuwan in yi yawa ba za a ji ɗari a ji jaura ba sai ce wala zama harira kuma ba za su ji jaura ba kaga wannan kenan inuwa ce shi yasa babu rana ce a yan wutar su suna da bishiya amma bishiyar reshinta guda uku ne babu ganye a jiki in tsaliko ila zillin zai talati su'ar tana da reshi la reshin nan ba ta da inuwa wala yi ne min lahab ba ta wadatar da mutum daga cin harshen wuta kai reshin ba na yan wutan inna hatar mai bishararin tana jifan da sarƙaƙin wuta ba in ana walda ba tartsatsin wuta yana tartsatsi ba to su yan wuta bishiyar su ma tartsatsin wuta take jefa musu kalkasu in ta jeho tartsatsi daya za ya kai bene girma da garwashin wuta Allah tsare mu da wannan bala'i wannan ayat ya nuna mana aljanna akwai inuwa dan aljanna dama yana daga cikin kyakkyawar hutu mutum ya samu inuwa inuwa ta aljanna yana daga cikin abubuwan da yake nuna mana akwai inuwar aljanna hadisin da annabi yake sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu akwai mutum bakwai da Allah zai inuwantar da su a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwa wannan ya nuna kenan bayan bishiyoyin aljanna suna ba da inuwa al'arshi shi ma yana ba da mai inuwa sai dai inuwan al'arshi ya fi daɗi domin saman al'arshin Allah ne ƙasa da kwashi ne jannatin firdaus cikin abin da yake nuna a cikin aljanna akwai inuwa lokacin da Allah ya zaunar da annabi Adam alaihi salam a ayar da ya zo cikin suratu tsaha Allah ya zana masa abubuwa guda hudu inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ya kai annabi Adam Allah ta ju'a fiha ba za ka zauna da yunwa a aljanna ba ko da shi a koshe kake wala ta'ara ba za ka zauna tsirara ba ko da kana cikin kaya masu tsada sai na uku wa annaka la tazma fiha ba za ka ji kishi a aljanna ba sai na hudu wa la tadha zajin rana ba zai buge ka ba kenan kana cikin inuwa to shi yasa Allah ce ukulu ha da'imun to da yake wa zillu ha yani wa zillu ha aiban da'im yadda kayan marmari da kayan abincin aljanna ko da yaushe akwai to haka inuwa din shi ma ko da yaushe akwai an gane ko a ah, ba mamaki kai babban mutum ne ka je kasar waje ka dade sai ka fara tunanin abincin gargajiya a kasar ko kana birni kana tunanin abincin gargajiya a ƙauyen duk dai kuɗinka duk matsayinka to sai an ko da kana son a kawo sai an dan ɓata lokaci je a je a siyo a kawo to shi kuma aljanna din kana kwaɗayin abun kawai gashi nan kawai dab da bakinka ubangiji ta'ala wajen suranta waɗannan abubuwa da suke cikin aljanna ya ka a suratul baqara yake cewa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kare ya albishru suke imani suke aiki da kwarai lalle suna da aljanna kare tajri min tahtiha al-anhar nan ma ga masalul jannati allati idan mutakun tajri min tahtiha al-anhar can kuma yace kullama ruziqu minha min samaratin shine ukulu hadu tun lokacin da aljanna ka musu furut kayan marmari qalu hadha alladhi ruziqna min qabl sai ta ai wannan shi aka bamu kafin nan wa utubi bi mutashabiha an zo da su suna da kama duk da malaman shi maganganu akan kama din wasu suka ce qalu hadha alladhi ruziqna min qablu yani anifan fil janna da ai shine aka kawo mana idan ɗan aljanna ya taka mun mangoro aka ya sha ya taka lemo ana ka lemo sai ga izzatul mangoro ya taka abarba ya ga izzatul mangoro mana furun na aljanna dukkan in ka kalle su a ido iri ɗaya sai dai kana kaiwa baki ɗanɗanon su daban-daban shi da wato bihi mutashabiha wasu suka ce a'a abin da ake nufi idan ɗan aljanna ya taka min lemo sai aka masa sai ga izzatul lemo ne da yake gani a nan kasuwar biyu izbakili lemo ne da yake gani a nan kasuwar gwamna a kasuwar kano sai ta a'a ba an ta aljana komi foreigners ba hazan labiru zirna na ga ai shi da irin lemo da muka sha a duniya shi ne gwanda da muka amma yana kaiwa baki sai ga ya fi na duniya da ke na mutashabiya ya yi kama da na duniyar walahun fiya a zuwa da mutahara kama a gani amma a ɗanɗano daban-daban walahun fiya a zuwa da mutahara wani fiya khalidu to shi ne sai Allah yake cewa ukulu hada'imun wa dhulla abinci da kayan marmari na aljanna mai dawwama ne haka ma inuwarta mai dawwama ne tilka uqbal ladina taqaw wannan fa shine abinda Allah ya shirya wa masu takawa zai karbe su da shi tilka uqbal ladina taqaw wannan shine abinda karshen masu takawa shine su mutu su samu wannan aljanna wa uqbal kafirin nar kuma ƙarshen makomar kafirai shi ne wuta al'imamu ibn kasir ya ce wannan ayar ya yi raddi wa jahamiya wanda su jahamiya suna cewa wai aljannan yanzu aka babu shi a ranar kiyama za a yi sa daga baya kuma sai aljannar kuma a zo a rusa shi haka jahamiya suka ce wai aljanna ba zai lastin ake forever yana nan ba su wane ne jahamiya ana su jahamiya ko mu'abbala wasu firaka ce kalamiya ta yan bidi'a wayanda suke jingina kan zuwa ga musulunci wata kungiya ce ta bidi'a ta bayyana karni eh, eh, eh, rubu'in karni na farko a hijira ta hannun wanda ya asasa sunansa jihar ibn safwan wanda aka haife sa a garin kufa salmo ibn uh, ahwaz almazini shi ya kashe shi a garin marwa ƙarshen mulkin bani umayya Ijira na da shekara 128 bayan ya shiga zanga-zanga da bore da aka yi tare da haris ibn sare a tamimi a lokacin daulatul umawiyya ƙungiya ta jami'a wata ƙungiya ce wanda suna korewa Allah siffofinsa kamar tabbatar wa Allah ido duk da Allah hannu duk da Allah ya tabbatar wa kansa hannu yadun layi fauka idihim da ire-irensu a to suna ganin wai su a ganin su ma ba za a ga Allah a lahira ba yan aljanna ba za su ga Allah ba don Allah ce la tudrikul absar alhali akwai nan sosi da yawa sun nuna za a ga Allah sannan kuma suna da wasu abubuwansu da dama to su suke ganin aljanna da wuta yanzu babu su ranar kiyama Allah zai yi su in an shiga kuma an yi wasu shekaru sai Allah ya ce a fita sai ya rusa aljanna ce kowa ya kama gabansu a kashe wutan a ce kowa ya kama gabansu aka ce me yasa suka faɗi haka sai suka ce ai suna da ayan qur'ani Allah ya ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ard ai Allah yace illa ma sha Allah da Allah ya magana yan aljanna da yan wuta ce suna dawoma cikin ta muddin akwai sama da ƙasa illa ma sha har sai in Allah ya zo kenan wai akwai lokacin da Allah zai so a ce ya zo karshe wanda kuma fassarar ba haka ba yana nufin khalidi da fiha yan wuta za su dawoma a wuta illa ma sha min ashabil kaba'iri dole shirki sai dai wayanda Allah ya so masu aikata kaba'ira wanda ba shirka ba su ne ba za su dawoma a wuta ba daga baya za a dawo da su zuwa aljanna a fassara mafi inganci sai mu tsaya a nan abin da mu faɗa na daidai Allah ba mai tare ya alada kuskure ko ko tuntuna shi Allah ya ce mana subhanaka